annabi kamar Musa, kahin Musa ya mutu, Allah ya faɗa mashi zai aiko da wani annabi kamatai daga cikin mutanen Isra'ila, zan bayyana maku mutanen nuhina. Shekara akan shekaru mutanen Isra'ila suna jiran annabin kamar Musa, sa'an nan aka haife su Kiristi. cikin ƙasar Isra'ila ya gamshi Allah cikin duka abin da ya yi, Allah ya aiko shi don ya koyar da mutane, Yesu yana da ikon yin abin al'ajibai shi kamar Musa har ya ciyar da mutane cikin daji, duba hoto shi ne abin da ya faru. mutane da yawa cikin daji sun taru don su shi koyarsuwarsa da marice ya yi sun ji yunwa ƙwarai amma ba su da abinci akwai wani yaro yana nan yana da burodi biyar da kifaye biyu ƙanana amma ba su isa mutane duka don mutanen sun fi dubu biyar Yesu ya amshe shi daga yaron, ya yi godiya ga Allah ya albarkaci burodi da kifaye da ya ishe su, mutane sun yi mamaki da yawa, ko shi ne annabin nan mai zuwa, Yesu ya ce ma mutane, Ni ne gurasa ta rai, ubanninku sun ka ci manna cikin daji sun ka mutu. ni ne gurasa mai rai, idan kowane mutum ya ci wannan gurasa zai rayu har abada abadin, diba hoto gaba.